الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فضل إلا في طاعته ولا عز إلا في تبذل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهجاء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا صلاة للقلب ولا صلاة إلا في الإخلاص وهو الذي الذي إذا أطيع شكر وإذا نقي عجاب وإذا عودل أصاب وإذا أسر تبرفع أحمده وأبدأ الحمد لله جميع نعمه وأسأل المزيد من فضله وكرمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أفضل المخلوقين وأكرم السلامين والناحين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لو أمرتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا من شكر جلال العلم كل أربعين أخرى كما شيء للتقص لو تحققوا ميلادية غير النبي صلى الله عليه وسلم كما يوم شيء درعنا ما فرط لا تتهجد وانا الحمى بلا يوم أن يتعنا يبوه الشيء يوم سني كدا شيطان من الوقت اللي هم ركلا الديني تقارو شيء كي نتلقى قارك قارو ويبين يدعك من كي دورك بارك وداني جمود إعلام أن أنفار الله بعد توجيه من قال كشف سورة الحمام يرضى تعالى سورة الصمد صمد وتقفات قوة الجري وهي بكيرة أي واحد تتم ظلم بهجرة بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله مرام بجبعي البركة بكشف سورة الله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 وهو الحكيم القدير يعلم ما يلف في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعز فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah anna lahu alhamdul mutlaq wa godiya sakakkiya wacce ba ta da iyaka ba ta da kai ta tabbata ga Allah fi dunya wal akhirah duniya da lahira lahu ma fi samawati wa ma fi ardi hadithun da ke cikin tarmon da ƙasa na guna Allah sai ce wala wala hamdu fil akhirah yadda godiya ta tabbata a nan duniya ga Allah haka kuma a lahira ma godiya ta tabbata da shi Allah shi ne hikima al-qadir ne ba da labari ya adamu Allah yana sane ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha Allah yana tsare da abin da ke shiga cikin ƙasa na ruwa da matattu da ake binnewa wa ma ya faru min ha da abin da ke fitowa na gwalagwalai da sauran kayan arziki wa ma ya zai min sama Allah yana tsare da abin da ke sauka daga sama wa ma ya aru ha da abin da ke hawa sama huwa rahim Allah shi ne mai jin kai al-ghafur kuma Allah shi ne mai gafara min al-a'mali salihah wa tayyibah fala yu'ajilu usatahum bil uquba kada masu saƙa masa su gaggawar neman azaba a kansu Allah al furu ne min al-zunub bi Allah yana gafara da zunuban masu ne tuba ilayhi mutawakkilina alayhi kuma gare shi masu dogaro su dogara wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce la na sa'a ma ba za ta ruwa babu wani abin tashar ma da za ba su shi kuma an lura da aikin kafirai za su gane mutum za ku yi kiyama mutum ne zai kashe ka ya yanyan ka ka koyo kona kai jefar kaga da ya san za a yi wani abu da zai da yin haka to shi ne Allah ce wa ƙalar da nila kabaru kafirai sun ce la ta'ti sa'a da iyawa ba za ta zo mana ba ƙul Allah ya ce ka ce bala haƙiƙa wallahi warar bi ina rantsewa da ubangiji la ta ce da ku wallahi ta ce Ali ya gani Allah shi ne ya san abin da ke koyi la ya abu an su ƙalu zarrashi babu wani abu misalin ƙwayar zarra da yake koyuwa ba Allah siffar ta cikin sarmai wala fil ardi ko a cikin ƙasa wala asgaru min zalika ko abin da ya kasa ƙwayar zarra wala akbar ko wanda ya bi shi girma illa fi kitabin mubin ba ce yana nan rubuce a bayyana cikin lauƙin mahfuz jalla jalla irin waɗannan ayoyi guda uku ne a ƙur'ani ba su da rubu ɗaya tana cikin suratul yunus على zama ka tuna da ita ويستنبعونك أحق قل إن ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فياتنا سورة التغاور زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى يبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على Allah ce wani sanin a haƙul suna tambayar wai shi alƙur'ani gaskiya kuwa shi wannan alƙur'an ul ka ce e na'am ƙur'ani gaskiya warabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun abin innahu la haqqun lallai shi alqur'ani wallahi gaskiya ne kuma an ce da wani shi kuma za ku fi da Allah kuma ku ga shi sai kuma sake cewa da amal ladina kafaru allahi wa aqu kafirai suna rayawa a ran cewa ba a da su ba in kiyama kul ka ce bala gaskiya ne warabbi na rantse da ubangiji na a akun wallahi za ka da su tun ma lasu nan ba kuma sa'annan wallahi sai an ba ku labari bi ma amincu da aikin da kuka yi wa zalika ala lahi wannan abu ne ne sun yi a hukunta. Turmi nuna hukunta ba dan kafirci kafirci bane Allah mun gode maka da kai musulmi Allah ka ƙara mu zuciyar mu da karɓar musulunci sai ce me liyadda ziyar da na. أولئك لهم ليجزي الذين آمنوا الذي كاد القيامة لدني ساكن تاو مع إيماني وأن سك أيكة أيكة قريب إيماني الله كسامنا الشمس أولئك سوء أن لهم مغفرة غافرة ويجي تاتفة الرئيس ورزق كريم لكم أرزق إلى درجة إتشي الجنة اللهم صل على والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجبين أولئك لهم عذاب من رجب عليم والذين سعوا وأن سكى أيكي ممونا في آياتنا وجل آيات القرآن في السد عن سبيل الله سكى أيكي دل ترش تفلك الله وتكذيب رسله للأجل تفلك الله أولئك لهم waɗannan ya tabbata gare su azabu wata irin azaba min rijzin ali wata irin azaba mai raɗaɗin gaske wacce Allah ne dinka ke su da ita idan alƙiyama ta tsaya to su ne an ashka mara rabu an ce wani shafi to an gaba hanci wanda baya da rabu لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب na أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويجي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق waɗanda aka ba ilimi suka karanta alƙur'ani suka fahimci gaskiya su suna ganin Allah zai unzila ilaika min rabbika wannan littafi da aka saukar daga wurin ubangijinka wa shi ne gaskiya wani hali kuma qur'ani na shiyarwa ila siratil azizil hamid zuwa ga tafarki na mabuwayi abin yabo shi ne tafarki na Allah qur'ani na shiyar da bayi zuwa ga tafarki na yabo ko eh, in ka yi da alƙur'ani to dole in ka ci da za ka hura duk abin da ya zo maka gabanka ba zai rukar da kai ba abin da ka rasa ba zai ɗaga hankalinka ka zuwa ya ce ka da wanda ka samu da wanda ka rasa duka ka san Allah shi wanda ka samu ko ya ƙare ya barka ko kai ka ƙare ka shi wanda ka rasa kuma shi ma ba zai zama ka gama rashi ba don ka san akwai babban rashi shi ne in kai rasa aljanna ka rasa rahama Allah babu rashi da kai wa Allah ya kare mu Allah ba ka dai kai ma ka kamu da Allah ramma da mai tafsiri diga eh Allah shi kare Allah ya ba da lafiya na'am inda ruwa ku bari ba na وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنهم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة نعم. بل لا يؤمنون بالآخرة في والضلال المعين هذا إخبار من الله wannan labari ne daga wurin Allah an istiqadi kafaratin mulhidi da kiyamarsa kafiran da suka zama mulhadai masu shura ayoyin Allah suna ganin kai kiyaman nan faɗa ne kawai ake yi ana ba mutane tsoro ne duk wanda bai yarda da addini in ya zo wurin ka yi kana mashi maganan addini sai ke dana ana ba ku tsoro tsoro ake ba ku kawai ya zan yi ya zan a samu tsoron abu da ban gani ba ban ji shi ba ƙari ɗan adam wai duk abin da bai gani ba bai ji ba bai za a kun shi ba to ya taba ganin mutuwa bai ji akwai ta ba ya taba ganin yunwa bai ji akwai ta ba ka ji ka jiri jirgin basira ba ka taba ganin yunwa ba kana ji ka yadda akwai ta mutuwan nan ba ka taba ganin ta ba ka yadda akwai ta rashin lafiya kullum kana yi ba ka taba ganin shi ba ka yadda akwai shi amma alkiyama ne ba ka ganta ba ba ka yadda akwai ta ba Allah ya kawo to sai Allah ya ce wa qala allazina kafaru kafirai sun ce hal nadullukum ala rajulin shin mu muku wani mutum yunabbiukum da yake ba ku labari idza muzqitum kullu mumazzaqin idan kuka mutu kuka riddige dukkan riddigewa innakum la fi khalqin jadid wai ku din za a dawo da ku cikin zamuwar halitta mu muku shi ne wai har annabi ake so aka tara kafirai manyan shugabanni suke cewa wai ma ma gaya muku mutum da yake cewa mun mutu gurin jujjuge za a tare da mu nuna muku shi aftara ala Allah kadiban ƙarya ya kirkira ma Allah an bihi jinna ko kuma aljanu da suka shige shi bal kai ba haka ba ma allazina la yu'minuna bil akhirati Allah ce wanda ba su imani da ranar lahira ba fil azabi wa dhalalil ma'in suna cikin azaba da ata mai nisa kaga sai aka fara gabatar da fil azabi suna ma cikin azaba Ga a kawo abin da zai kai azaba sai da Allah ya ambaci azaba saboda tabbas duk wanda ya mutu ba zai shiga aljanna duk wanda ya mutu yana kafiri ba zai shiga aljanna in dai ka mutu baka yi imani da Allah ba wallahi ba za ka shiga aljanna ba wuta za ka shiga saboda shi Allah ya yi alƙawari wanda biyu ya mutu yana kajiri ba zai masa rahama ko akwai kokon zuwa ciki duk wanda ya mutu kajiri ɗan wutar ba shi ba samun rahama ke sa Allah ya ce bal na layu yi nuna bil akhirati fil azabi wad dhalalil bari wanda ba su imani da lahira ba suna cikin azaba da bata mai nisa sai ce afa lam yaro ila ma bayna ila ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء Allah ya ce, "Afalam ya raushi ba sa gani ilama bai na aidihin ma ma ƙarfahu, abinda yake faruwa gabansu da abinda yake faruwa a bayansu minar sama'i wal arbi daga sama ne zuwa ƙasa, in na in muka so na hasiddihim bihin arba sai mu duniyar da su cikin ƙasa, ƙasa ta tsage su nutse a ciki. aw nusqit alaihim kisafan min as-sama ko mu yanko musu wani bangare daga sama inna fi zalika la ayatan li kulli 'abdin munib lalle a cikin haka akwai aya ga dukkan bawa mai mai da lamuran sa zuwa ga Allah in ka mai da lamuran ka zuwa ga Allah ka san Allah zai yi haka kuma ka san hakan ba wani abu ne mai wahala ba a wurin Allah shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa yadda Allah ya tsara maka mutuwa ya tsara maka tsufa kana yi tun daga kan kakannin kakanninka kana gani ana aihuwa a tsufa a mutu ko a aihuwa ba a tsufan ba a mutu duk da bara mutanen duniya da ci gaban su su iya kirkiro maganin da zai hana tsufa ba babu to bare mutuwa duk da bara su da chinawa da indiyawa da turawa da arna da farare da bakake da dogaye da gajiyu da masu hankali don ina an haɗu har yau ba wanda ya ce ga maganin tsufa ya samu ko an taɓa ji za ka iya da ubangijinka aida za ka iya sai ka kirkiri maganin da ba za ka tsufa ba in ka hana kanka tsufa ƙila za ka iya hana kanka mutuwa amma ɗan adam har yau bai gano abin da zai hana shi tsufa ba ga duniya ta rusan ƙari waye zai iya da Allah ba Allah ka gane da ni sai ya ce wala kada a ta yana dawo wala kada ta ina dawo da nina na kabla ya ji zayo a wuri ma'amu wa kwayi يكبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه السلام الله يلا بعد لبال النعمة da ya akan bawansa annabi dauda amincin Allah ya tabbata gare shi Allah ya ce wa laqad haqiqa ataina dauda mun bawa bawon annabi dauda minna daga gum awula mun ba shi falala mai yawa daga cikin falalar da Allah ya bawa annabi dauda sai Allah ya ce wa duwatsu ya jibar ya ku manya-manyan duwatsu auwidi a tsaye ko? ku juyo da tasbihi in ya yi tasbihi ku juya masa ku yi duk da ya faɗa sai ka ji zuciya masa musu wa tsaira da tsuntsaye su ma Allah ya hore wa annabi da in yace subhanallah sai tsuntsaye ce subhanallah in yace alhamdulillah sai su ma su alhamdulillah to baya wannan sai Allah ce wa alanna lahu alhadid mun tausasa masa ƙarfi yadda ka san mace za ta kwaɓa taliya a nan fulawa in aka kwaɓa fulawa da ruwa bi yadda mace take zo ta lankwasa ta da hannu ba haka take lankwasa ta ba to duk taurin ƙarfi annabi dauda in ya shiga hannun annabi dauda sai zama fulawa ma ta fi maka tauri a hannu fiye da yadda dutse yake da laushi a hannun annabi dauda ya ce wa alanna da hulhadi mun tausasa masa ƙarfi komai ƙarfin shi inda ya shiga hannun annabi dauda allah ya hudu sai allah ya ce a ni'imar sabi ba وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ suka ce a manusa sabi zafi ka yi aiki na ƙera sulke kanu kafin annabi dauda ba wanda ya iya ƙera sulke ce sai muka ce da shi a manusa sabi zafi ka ƙera sula mai jam'in sulke ne da hausa suna ke sulkuna dalawa ta hausa ta biyu ba suna ke da sulkuna suna ke yawato suna ke zane an ka da kai suna ke wannan haɗejanci ne ko katsananci ne suna ke din katsananci ne ko zazzaganci ne surkuna dai kananci ne in ka jan ce surkuna to kananci ne amma suna ke to shi ne za mu ce ko sakwatanci ko katsinanci eh? eh to sai Allah ya ce masa kai sulake ba ma sulki wato riga guda ɗaya ba a a ni'mal sabiratin ka kera sulkuna wa huwa awwalu man amila shi shine farkon wanda ya fara kera bulletproof a cikin duniya ba ɗaya da ba a san yadda take tare makami ba sai annabi dauda Allah ya ce masa wa qaddir tisfat ka kaddar kofar da ka lankwasa karfa yadda wani zai zo ya shiga ba tare da wanda ya sa rigar ta soke shi karfan ya soke shi ba kun ji umarni da Allah ya bashi ka kaddara yadda za ka lankwasa wannan karfan to ka kaddara lankwasa wani yadda wannan zai shiga wannan wannan zai shiga wannan wa amalu salihan ku yi aiki na kwarai iyalar annabi dauda ni bi ma ta'malu na ni ne gani ne da abinda kuke aikata muraqibul lakum ina kulawa basirun bi a'malikum wa aqwalikum ina kallon ayyukan ku da maganganunku la yakafa alayhi min zalika shi ba abinda zai koyi mun daga cikin ayyukan wani Sulaiman bin ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين الجن بإذن ومن يزغ عن أمرنا نذقه من ومن ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير Allah na da bayi na ƙwararru, to kun ji shi kuma na Musulman, sallah ce wani Suleiman riha, shi a annabi Suleiman Allah ya yake hore maka wata iska, gudu ha shaharun warawahu ha shaharun, sammakonta in iskar ta yi sammakon tafiya. tafiyan wata guda take yi a safiya wa rawahu ha shaharu in kuma da yamma ne iskar ta tashi to kan ta tsaya za ta yi tafiyan wata guda jama'a wannan bada ce ba jirgin sama lokaci amma a cikin awanni biyu iskar za ta yi tafiyan wata guda da shi sallace kuma wa asalna lahu ainar kitir muka kwarallo masa narkarkiyar dalma kawai in yana bukata za a yi wani abu na ado da dalma sai a sako masa ita koginta ne zai taho aljanu su ɗiba su kere-kere da nasu jama'a wannan ni'ima ce ko ba ne wani da jini kuma aljanu da kake gani kamar wata tsiya ce so aljanu Allah ce mun hori masa su manya ya amalu bayna yadayhi bi akwai wanda zai tsaya a gaban annabi Sulaiman ya yi ta aiki da izinin Ubangiji. Wa man yazigi minhu wanda ya bauɗe daga cikin aljanu nuzuqu mi an amrina ya ƙi ya zai wa annabi da annabi Sulaiman da wurin kai zai ibin bin umarnin mu nuzuqu min azabi sa'ir sai ɗanɗana masa azabar wuta. Da annabi Sulaiman ya ba da wani umarni wani annabi zai kan gari kawai sai a wuta ta ƙone shi. Allah sai sako da wuta wuta sai ke kone shi kai aljani kaga an kona ɗan uwanka an ce kai ko za ka ce kai nan to haka Allah ya hore musu aljanu gaba ɗaya su ya malo na lahu ma ya sha ya malo na lahu ma ya sha محاريب متماثيل وبفعل كالجواب وبفعل كالجواب وقدوم Yamanu da lahu, Allah ya ce suna yin aiki ga annabi Sulaiman a baya duk abin da yake sun su masa aljanu suna yi, min mahari ba na gina masa masallatai wurin ibada, Kin mahari ba. Wata masu da mutum butuni kowane irin shakali suke so yake so a yi za a yi ne kan jawa da kuma firanni na cin abinci akushi an za akushi to suna yin akushi akushin kamar wurin ajiye ruwa kamar mai ake kiransa abin da ake tara ruwa zabuwa an san zabuwa ko? to suka yi masa akushi girmansa kamar zamuwa wanda kamar mutum dubu ɗaya za su ci a cikin akushi guda aljanu suka yi wannan shi ne yana daga jafna ne akushi an gane ko tire wanda za a zo a katsakin da za a sa a nan kamar faɗin inda muke zaune nan ya fi haka wanda za a ɗauko shi sai da lada za a ɗauko shi a ajiye a zuba abinci, mutane su zo su ci wannan su ci su tashi waɗannan su tashi wa kudurin rasiyatin da tukwane ruwan wanda ake kafa su ana tura wuta a ƙarƙashi saboda jama'a kawai ana ce da bayan annabi suleiman bayan allah kawai ake ce mutum dubu ɗaya za su zo tire ɗaya su ci su kushi ba su cinye abinci ba akwai bayan allah ko babu zuwa to kai za a ce ka ce da mutum biyu ma gagara ne wa kudurin ce da tukwane kafaffu waɗanda suke zauna a wuri guda ba a ɗaga su sai Allah ce imaru ala daula shukura ya ku iyalan annabi dauda ku yi aiki da godiya wa Allah wa qalilun min ibadiy shukur kaɗan ne daga cikin na suke gode wa Allah wato godiya mutanen da suke da godiya ɗan kaɗan ne Allah ka sa mu cikin yanka amin falamma qadaina alaihi al-maut فأغوينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من بعده فلما قوم تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي Allah ya ce, "Falamma a bayyana a laihil mawuta, yayin da muka hukunta mutuwa a kan annabi Suleiman, ya rasu, yana tsaye rasu, ma dallarun ana mauti ba abin da ya nuna a da suke aikin wahala cewa annabi Suleiman ya rasu illa dabbatul ardi sai dabbar ƙasa ita ce gara ta kudu min sa'atahu da ta cinye ƙarƙashin sandar da ya dogara da ita gara ta cinye ƙarƙashin sandar falamma farra yayin da ya faɗi ta bayyana tiljinu sai ya bayyana ga aljanu cewa ayyarsu kaga aljanu bai san mai ba Allah kan ya lamu na gaba Allah ce da aljanun nan sun san abin da ke koye malami sufil azabil muhi da ba su zauna cikin walakantacciyar azaba suna ta aiki ba dare ba rana ba wanda zai daga ido kalli annabi Sulaiman saboda tsoro to ba san ya mutu ba to ina mai zuwa wayan muna da aljanu ƙarya ne ba aljanin da ya san gaibu wallahi duk wanda ya ce ya san gaibu kafiri aljani bai san gaibu ba sani ko ya sani da ba ya sani to masu neman sa'a a wurin aljanu kaga ai sun zubar na kare ku gadi Allah ya ce lokacin da ya rasu ba su sani ba ma da dallahu ala mauti ba abin da ya sanar da su ya nuna musu mai rasuwar shi illa dabatul an sai gara gara ma ta fito da hankali don ita ta cinye sandar Allah ka gafarta ma yace laqad kana li sab'in laqad kana li sab'in fi maskanihim aya na'am لَنَ جَارِعًا يَمِينًا وَشِمَالًا كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلدة طيبة ورب غفور Allah ce da kada hakika kana ya kasance da saba'in ga mutanen saba wani gari fi maskanihim aya a wajen zaman su inda Allah ya zaunar da su akwai alama da za ku gane wani ne Allah jannata ne an yamini wa shima gonaki ne Allah ya ɗaya a dama ɗaya a hagu an gane Allah ya hore musu dan suka gona dama da den din da kuma gona abu da din suna buɗe ruwan den din su shayar da gonaki ana ɗiban arziki da rani da damuna sai mutanen garin kowa ya zo garin sai arziki kowa ya zo garin sai arziki to sai haka da shi shiga ce mu ba masu ya zo da sabawa kulu Allah ce ku ci min rizqi rabbiku ku ci daga arzikin ubangiji washkuru lahu gode wa ubangiji ballatun tayyibatun gari ne mai daɗin zama ba sauro ba kuda ba komai a garin Allah ce musu wa rabbul ghafur kuma ga ubangiji mai gafara ya maza a shi Allah ya ba ku yanayin gari mai daɗi arzikin garin kowa yana samu tafiya kuma babu nisa in ka tashi yau ka tafi gobe ka ka so abin da za ka so ka dawo Allah ya takaita musu komai suna samu siyasar da sanin su to ayoyin haka ne bari kawai za mu yi mugunta Wanda suka tashi muguntar sai Allah ya dawo da ita kansu karka ga ɗan uwanka Allah ya tsare musu wani abu ya huta ka ji kai sai ka kanya shi baka isa ba in ka ga Allah ya ba an uwanka wata ni'ima da bai baka ba kai ma ka roki Allah ni'imar wurin Allah tana da yawa ba daga kan shi ta ƙare mana yi kai ma Allah zai maka wata ni'imar da ta tashi ko ba haka ba kuma shi arziki da kake gani lokaci ne yanzu zai yi kana tare da mutum ka ga yau Allah ya bashi kai kuma Allah zai baka gobe to haka abu yake karka ji haushin yau ba ya samu ne ba da shi a'a ka roƙi Allah ya baka daidai ba, kuma dama haka Allah ya kashe ba wani an bashi da yawa wani ka Allah sai bayani akan yakin da yake faruwa a duniya yanzu musamman gabar ta tsakiya tsakanin kasar iran da amerika da israel dole ne musulmi ya kukan bakin ciki akan abin da ya shafi duniyar musulmi gaba daya muna ji muna kallo suka haɗu a kan iraki sai da ta kai an kashe saddam hussein duk larabawa da suna kan amerika ta sake tasowa ta shiga afghanistan ta lalata komai ta fita amerika nan ta taso ta shiga libya ta a libya ta kashe shugaban libya ta fita yau kuma ta dawo iran abinda zai bata maka rai shi ne best ɗinta best best ɗinta da ta kafa ƙasashen kuwait saudiya qatar duka iran tana bombin ɗin wuraren ita kuma america ba ta kare bombin ɗin da iran take kawo tana kare isra'ila Hmm? ku ga wannan bala'i ba ku ana kawo muku hari kun bata bes din nan ne domin ta ba ku kariya ta kawo sojojinta da kayan fada ta aji an zo an kawo muku hari ba ta tare harin ba amma an kai wa Isra'ila hari tana tarewa kun ga wannan ya isa musulmi ya yi baki ciki bayan wannan yanzu idan iran ta ci gaba da kai hari saudiya ta ci gaba da kai hari qatar ta ci gaba da kai hari kuwait za su rama kuma su yanzu amerika ta samu abinda take so kuma ta samu dama tana so ta haɗa kanku makamanku ku kashe junanku da kanku ta saci dukiyoyinku ta je ta saki gina isra'ila ai kaga duk gidajen da ake rusawa a isra'ila bai dame su saboda wannan kuɗi ne kuma suna da shi a bankin duniya dama kuɗin da yake bankin duniya nasu ne duk talaucin da kaga ana yi a wata ƙasa ɗora muku bashi da me kuɗin can ake kai musu su ne da world bank su ne da imf ƙungiyar tsara kuɗaɗe ta duniya yahudawa ne da ita bankin duniya yahudawa ne da shi saboda haka kuɗi ba matsala bane a wurin su dai su zubar da jini su zubar da jini na bayan Allah kuma musamman jinin musulmi su zubar da jinin musulmi wannan tun da yau za mu fara ta hajjibi musa a cikin alkulut Allah ya nuna mana ƙarshen Amerika. Allah ya nuna mana ƙarshen na kan yau. Ubangiji Allah ya sa kafin kwana goma nan na Ramadana ya ƙare Allah ka nuna mana ƙudurarka da mu'jizarka kan waɗannan bayin Allah guda biyu da Donald Trump da kuma na Netanyahu Allah ka haɗe su ka sa ƙasa ta haɗe su Allah muna roƙonka ka jamma da gini a cikin jikinsu Allah ka hana zuciyarsu bugawa ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen baƙin cikin da suka jefa mana a cikin zukatan Allah ya gama da su wannan don Allah limamai da za mu yi yau a fara da Amerika Allahumma alaika bi Amurka wa Isra'il wa jundahuma Allahumma khudhum min haythu la yash'urun اللهم دمرهم تدميرا اللهم أنزل سقطك وغضبك وعذابك ولعنك عليهم اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل اللهم فعل بهم كما فعلت لأصحاب الفيل اللهم فعل بهم كما فعلت بقارون اللهم فعل بهم كما فعلت بقوم هود اللهم فعل بهم كما فعلت بقوم صالح برحمتك يا عزيز ذو nan za mu dakata abin da muka karanta da na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah shi yafe mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatin Allah ya kara Allah ya kara kuma ta bar mana gado magana na mahaifi bayan zuwa yanzu mahaifin ya amfani da gado babu na ya amfani da abin da ta bar mana babu yanzu kamar zai dawo wanda shi ne koko ya tara to shi ma yi bai yi abin da shari'a ta yi ba da ya raba kamar yadda Allah yake raba eh. ya ba wa kowa hakkin shi daga baya karɓe to sai a ce mishi da sauki amma tun da bai ba kowa hakkin shi ba ya haƙe ya cinye to yanzu ya roƙe su da ya bai shi domin bai ba Allah ba shi ma da ya ga Allah shi ne sai ya tara yaran a raba musu gado kai ga naka dubu ɗari kai ga naka dubu goma kai ga naka kaza ko to yanzu ku ne ku kowa ya zan yi amfani da shi shi ne to amma ba raba gado ba ya yi amfani da shi da wani matsayi ya yi amfani da shi ko ‘ya'yansa ne ya kamata ya raba gado tun da Allah ne ce a raba to rashin raba gadon kusuri amma su kuma su yi haƙuri su yafe mishi fatan da muke Allah ka ba shi ikon yara Malam da mai tambaya ta gaba ce asalamu alaikum Allah ƙara wa malam lafiya tambaya ta yi ta ce na ji wata tana tambayar yar uwarta wai mace mai ciki za ta iya ciyarwa wato ba ta yi azumi ba ke ba mace mai ciki in cikin ya zama wata launayi ba za ta iya azumi ba sai ta ci amma idan lafiyar ta kalau wuce azumi ta ba ta wannan mai tambaya tambayar ta gaba ce malam a ja hankalin maza akan iyalansu game da azumi akwai wacce ta ce ta fi shekara goma in ta sha azumi ba ta ramawa bata san ana ramawa ba ne in bata sani ba to akwai haƙƙi da yawa a kanta shi sallah ce ba a mai haila ba ta ramawa amma azumi an ce a rama har wata ta zo ta yi wa aisha tambaya take cewa ya aisha me yasa aka ce mu rama azumi ba ce mu rama sallah ba aisha ta ce haka aka umarci mu amma ke ba haruri ya ce ke ba hawariji ya ce kina cikin mutanen iraq iraki ne me yasa kike irin wannan tambaya saboda ba a tuhumar manzon Allah kamar yadda su musussukan da suke yi a ce wai an ce annabi ya ce kaza to kai yaya kake gani kaza wannan ba a yi wa manzon Allah wannan annabi ya fi karfin haka da'a ce kawai kuma duk abin da annabi ya faɗa imani zai sa ka yadda abin haka yake amma an kaga kana tuhumar manzo Allah to imani ne baka da shi Allah ya kare mu tambaya ta gama yace malam mata yanzu sun dauko wata dabi'a idan aka ma wata mutuwa to sai yan uwan kawaye sai sa zai ta ciwo bashi wai don ta ciyar da su a wajen zaman makoki wannan al'ada ce ko bid'a ce sabuwa ma ni ban taba jinta ba a nan mun sha karantar da mu cewa ba kyau abincin gidan mutuwa mutum bai dafa ya kai ba ya je gidan mutuwa ya sha abinci to yadda ya dafa don an masa mutuwa ka zo gidan shi ka ci ba ballantana kuma wanda baya da shi ya je ciwo bashi ai da ka ci bashi ka dafa abinci a ci gara ka biya wa mamacin bashi in ana binsa saboda haka akwai kuskure ita wannan da ta ciwo bashi ta je ta yi kokari ta samu kudin mutane ta biya su amma da mahaifin ta biya wa bashi ko kuma wani nauyi da yake wuyansa ta sauke da ya fi alkhairi fiye da ta je ta ciwo bashi ta zo ta ciyar da mutane wannan neman ta ne ai ba biki bane mutuwa Allah kare mu malam mai tambaya ta assalamu alaikum malam malam tambaya ta ita ce malam bayan daga hannu domin yin kabbar harama akwai wani ɗaga hannu ne kuma a cikin sallah domin na ga wasu tsakanin ruku'u da ɗagowa daga ruku'u suna ɗaga hannu yana nan hadisi yana cikin umdatul ahkam in tana da shi ta karanta ya kawo wuraren da ake ɗaga hannu in ka ɗago daga ruku'u ka iya ɗaga hannu amma ba dole ba ne in ka ɗaga ka yi aiki da hadisi in ba ka ɗaga ba ma ka yi aiki da hadisi Allah tambaya ta gaba ce idan aka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ko da mutum yana sallah wajibi ne ya furta hakan idan mutum yana sallah ba sai ya ce sallallahu alaihi wasallam ba yana na cikin littafin ahdari ko yace idan kana sallah kar ka shagaltu da cewa sallallahu alaihi wasallam an gane in ka idar da sallah sai ka yi amma lokacin da kake tsakiyar sallah to kowane bagire a sallah akwai aikin da Allah ya dora maka kar wannan ya shagaltar da kai shi ta gaba malai ce idan mutum ba da da alkur'ani zai iya bude application na ƙur'ani a wai sai dinga karanta don sallar tahajjud babu laifi wanda baya da hadda ko ya rike mushaf ko ya rike waya yana karantawa wannan babu laifi domin ya samu ƙarfin tsayuwa saboda ana karatu mai tsawo ana an fi samun ƙarfin tsayawa amma an karatu ya tsaya kaga dan aya uku aya hudu sai kai ta dafular da yawa amma an kana dogon karatu kuma an kira ta kiyam daga dadewa a tsaye ne ita sallah shi yasa aka kira ta qiyamul layl ko tahajjudi Allah ya datar da mu a ah, ai an wuce nan malam waɗanda suke cewa wai sallar dare da ake yi ba kyau ai kawai yanzu ma in mutum ya fito wannan magana ai dariya za a mishi a to wanda ya faɗan abin dariya ne domin an ce idan dambu ya yawa duk duniya ana wannan sallah kai ka tsaya a masallacinka a kulle don ka kulle masallaci ka ce sallah ba kyau malalaci eh ai kawai lalaci ne in mutum ba zai yi ba mu za mu ya kyale mu duk duniya fa ana sallan nan ba wai Jos ba ba Kano ba ba Najeriya ba ba duk duniya inda musulmi suke ana wannan kiyamun laili sallar tahajjudi a tashi bayan bacci a yi sallah duk duniya ake yi Eh, waɗanda ka ga suna kulla masallaci yan bidiya ne yan bidiya wanda ba su san addini ba ba su aiki da hadisi suna aiki da ƙala ƙato eh in ƙato ya ce su yi za su yi in ƙato ya ce kar su yi ba za su yi ba so masu Allah ya saka da lairi malam toni dan ku ce mutum ba shi da hadda kawai ce ba yi da hadda ba zai yi ba ya zauna gida amma dai kana da shi kawai ka fito ka je kai sallah shi ne wani wannan ya ce malam Allah ya saka malam da alkhairi Allah kara malam lafiya da tsawon kwana da mai albarka ya ce malam suna da jarrabawa ne suke so idan an zo addu'a sassa addu'a Allah ya sassa su jarrabawa Allah ya bada nasara muna roƙon Allah ya sa duk abin da za a tambaye shi Allah ya ba shi ikon amsawa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 Baban mu Sheikh Aliyu Aliyu da yake karantar da mu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya mishi bukatun shi na alkhairi Allah ya kara masa tsawon kwana mai albarka mu ma da muke zama dan saurarawa abinda muke ji Allah ya sa zama sanadiyar shigar mu aljanna kowa da bukatun shi na alkhairi da ‘yan mata da zawarawa da samari masu bukatan aure Allah ya su da abokan haɗi na kwarai. ya Allah wa'inda ka ba su auren ka zaunar da su lafiya ka kawo musu alkhairai cikin su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 وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجع منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم وفقنا بليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطع علينا رمضانا أعواما أديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائما النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة